وقال الملا من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك والهتك قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وانا فوقهم قاهرون manyan gari da shugabanni daga mutanen fir'auna suka ce wa fir'auna suna ziga shi a kan annabi musa da muminan da suke tare da shi yanzu kai fir'auna za ka bar musa da mutanensa don su yaɗa barna a bayan ƙasa su barka da allolinka su yi kira zuwa ga bauta wa allah shi kaɗai? sai fir'auna ya ce za mu kashe 'ya'yan bani isra'ila maza mu kyala matan don su yi mana hidima hakika mu ne sama da su a wajen ƙarfi da rinjayi da mulki